kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar kaduna malam samuel aruwan na cikin tawagar jami'an gwamnatin jihar kaduna da suka zagaye guraren da aka yi barna karkashin jagorancin mataimakiyar gwamnan jihar kaduna hajiya hadiza sabuwa balarabe kuma ya yi wa muryar amurka karin haske game da abin da suka gani an sace kayayyakin mutane da na gwamnati akwai wani hukumar da take yaki da fatocin kwayoyi na jabu da sauransu wato nafda kuma abin takaici akwai magunguna na jabu wadda ana gab da lalata su wadda wayannan bata garin duk suka yi awon gaba da su. To me yasa aka aji abin da ya riga ya lalace shiru har wannan lokaci? To ai magunguna kamun a lalata su dole ne sai an samu oda daga kotu. To ya maganar kayayyakin abinci da aka ce ya kamata gwamnati ta raba wanda su suka yi suka fara ɗiba. Wannan maganar ba gaskiya bane, To an kaci abinci ake nema me ya haɗa abinci da magunguna me ya haɗa abinci da kekunan dinki me ya haɗa abinci da shiga gidan wasu wadda ba ji ba ba su gani ba wannan wani abu ne kawai daban. Dokar hana zirga-zirga ta sa'o'i ashirin da da gwamnatin jihar Kano ta kakaba dai bata samu karbuwa gurin kungiyar Kiristocin Najeriya kan reshen jihar Kaduna ba. kamar dai yadda shugaban ta rabaran Joseph John Hayab ya nunar. Mun yi Allah wajen da matasa da suka bari a amfani da su domin ba ta dukiyoyin jama'a da kuma kawo tsoro cikin gari. Amma mun lura kamar gwamnati ma ta yi kuskure wajen saurin ba da doka kamata sai abu ya sha karfi ba za a iya magance da shi da za a ce za ba da doka. ba ka ganin ko ƙila ana tsoron abin da ya faru a irin jihohin Iko wanda abin kuma ya ta'azzara. A'a to mu lura da can ya aka gaba dokan ya biya bukata ne idan da gaskiya ne abinci da ya zama na mutane da tallafi aka boya. Ina ji nan ne ma da gwamnati ta fi magana ta nuna duk wanda ya boya abincin nan za a tabbata an hukunta shi. Sai dai kuma majalisar malamai da limamai ta jihar Kaduna na da mabambancin ra'ayi in ji sakataranta Malam Yusuf Yakub Algasiyu. abin da ake bukata a neme shi ta hanyar sulhu amma kada abin da zai kawo mutan tashi hankali wasu suna ganin ba wani abu ya jawo wannan ba illa ganin kayan abincin da aka ce a raba na wannan koronan wanda wasu gurare ba su raba ba to yanzu baka ji gwamnatin ba tana cewa wannan ma kayan akwai akwai kemikal a ciki ba in ya tabbata cewa akwai kemikal a cikin su wani jiya tira ya balle ya je ya ci yanzu me zai same shi yanzu har cikin daren jiya Lahadin da mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna ta yi jawabi ga al'ummar jihar Kaduna game da halin da ake ciki dai gwamnatin bata sanar da sassauta dokar hana zirga-zirgan ba ko da dai kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar kaduna malam samuel aruwan ya ce an kama wasu mutane akwai akalla mutane goma sha ɗaya wadda suka shiga a hannu wadda aka same su da kayayyakin al'umma akwai kuma wadda har yanzu ana nan ana neman su a ruwa a can. Wasu al'ummar jihar Kaduna dai na da ra'ayin cewa idan bera da sata ita ma dai daddawa da wari. Suna na ila da mu amma an fi kirana da injiniya. To ba kyauta ba amma su ma gwamnati ba su kyauta ba dan magana na gaskiya shine abincin nan an baku me na ku na ku aji sannan kuma ku zo ku makala mutane wani kofi. Malam Bashir sunana daga nan riga rigacu. Sun fada ma abin da bai dace ba amma ta wani bangare wannan abin da suka yi sun yi daidai dukiyar al'umma a zo a ɓoye shi a je a kai shi inda bai dace ba. Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.